assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau biyar ga watan rabi'u Sani, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida muna cikin karatun littafin sharwa gidan salaf ashabul hadis yau za mu tashi a cikin shafi na 119 ƙalar zuhuri bismillahir rahmanir rahim ƙalar zuhuri imamu la'imma wa zairu wato imamu zuhuri wanda ana mai lakabi da imamul la'imma an gane ku da shi da waninsa sun ce الزهري رضي الله عنه له منزلة عظيمة إمام الزهري رحمه الله yana da wani irin matsayi mai girma a wajen malaman sunna لأنه جماعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها لأنه جماعة سنة domin ya tara sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya haddace ta sunnata ashabi kuma ya tara sunnan sahabbansa jama'a halahum wa hafizaha wato ya tattara ta gare su kuma ya haddace ya tattaro sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya haddace sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhaddisina yarji'una ila hadha al-imam duk wasu malaman hadisi gaba daya an gane ko duk ilimin ka kan hadisi dole sai ka koma zuwa ga wannan imam din imamu zuhuri rahimahullah الذي تصدى لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan bawan Allah wanda ya bijiro ga sunnan manzo sallallahu alaihi wa dawwanaha ya haddace ta kuma ya ya haddace kuma ya rubuta ta dan amfanin mutane Allah ta'ala ya masa rahama rahimahullah wa akhadhu minhu usul ulum al-hadith kuma sun karba daga shi mutane da yawa sun karɓi usul na ilimin hadisi daga gare shi imamun jalilun azim wato imamun zuhuri dai imamun ne jalilun ne shi kuma azimun wato shugaba ne mai daraja mai girma na'am hada rajulu rahimahullah su'ila su'ala wannan mutumin Allah ya masa rahama an tambaye shi tafiya tambaya fil ahkam tambaya game da hukunce hukunce na kuma hadisa kaza shin za mu yi riko da hadisi kaza ko ba za mu yi riko da shi ba sai ce min Allah bayan wa ala rasulul balad wato daga Allah bayani yake sannan kuma isar da sako wato yana kan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi taslim sannan kuma miƙa wuya yana kan mu su ila su'alan fil ahkam an tambaye shi tambaya game da hukunce hukunce laysa fil aqida ba wai tambaya aka mai game da aqida ba game da hukunce hukunce aka tambaye shi qala bi hadha al sai ya faɗi wannan magana fa kaifa law su'ila su'alan fil aqida to yaya kuma da a ce za a tambaye shi kan aqida me zai ce in har an tambaye shi kan hukunce hukunce kan furu'a ya bada wannan amsa cewa mu din nan daga Allah bayani yake ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako mu kuma ba a taslim mu abin da yake wajibi gare mu sallama kawai kada mu tsaya jayayya da maganar Allah ko da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam min Allah risala yace daga Allah ne isar da sako daga Allah sako yake ala rasulil bala kuma daga manzo ne isar da wannan sako da aka aike shi wa alaina taslim kuma mu abin da yake wajibi gare mu sallamawa fil aqidati fi ibadati fi ayi shay wato dole ne mu bi kauya dole mu sallama a janibin aqida a janibin ibada kai kuma menene ne ana bukata kawai da zarar mun ji an ce manzo Allah ya ce kai tsaye mu bi wuya kada mu tsaya wani ja'in ja'in ja sawa'un fahimna nassa aw ma fahimna shin daidai ne mun fahimci nassi ko ba fahimce shi ba kadi yushkilu nassu